وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لإلهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك ألا وبنجز تالكي ميكومي ميتككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a shida ga watan zulqa'ida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 21 ga watan august shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu cikin wannan rana cikin wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu a immatul arba'a ƙudurin jagororin nan guda hudu su ne imamu abu hanifa malik bin anas imamu shafi'i imamu ahmad bin hambali rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na ashirin da uku a ƙarƙashin ƙauluhu fil qadr bi ma'ana zantuttukan imamu malik a kan wato ƙaddara saboda a wannan ɓangaren ƙungiyoyi ne guda biyu suka samu matsala su ne na farko kadariya na biyu aljabariya kuma duka da kadariya da jabariya yanki ne na wata kungiya babba wanda aka fi saninta jahamiya to imamu malik bin anas allah ji kansa da rahama shine imamu darul hijira muna kan zantuttukan da ya yi a kan wato alkadariya inda za mu tashi a fakara ta biyu a ƙarƙashin wannan maudu'i wanda malam yake cewa wa qala al-qadi iyad alƙali iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce su'ila imamu malik anil ya man hum an tambayi imamu malik dangane da kadariya shin su waye su to ga amsan da imamu malik ya bada kala, imamu malik Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce man kala duk mutumin da ya ce ma ma'asi ba a halici saban Allah ba wannan shine mutumin da ya ginu akan aƙidan ƙadariya alƙadariyatu aƙidarsu shine in ka ga an saba wa Allah to ganin daman ɗan adam ne wato a nan sai suka kore wa Allah iko wanda ya halicci musulmi ya halicci kafiri musulmin ma a ciki ai kashi uku ne akwai musulmi akwai mumini akwai musini su sun ce in ka ga an saba wa Allah to ganin daman dan adam ne wato idan dan adam ya ga dama zai iya yin ibada tutur ba zai saba wa Allah ba zai yiwu zai ba zai ba amma su suka ce in ka ga an saba wa Allah to ganin daman ɗan adam ne ba wai ganin daman Allah ba to anan sun kore wa Allah iko sun tabbatar wa da ɗan adam bi ma'ana ikon ɗan adam ya ɗara nawa na Allah tunda a ciki Allah da kansa ya ce walau sha alhadaku hadaku ajma'in da ya ga dama da dukkan mu sai shiryar da mu amma sai dai ne a cikin mu akwai musulmi a cikin mu akwai wanda ba musulmi ba a cikin musulmin ma akwai waɗanda suke fara gurbi ko suna saba wa Allah da sauransu amma duk da haka kaga ai musulmai ne to su a wajensu dan adam ikon da yake da shi ya darawa ikon da Allah yake da shi wannan shine maganan kadariya to shine imam malik yake mai da martani yace su ne wanda suke cewa ba a halicci saban Allah ba gashi kuma Allah da kansa ya faɗi a cikin littafinsa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi mun gayawa a yayin da muka gaya wa mala'iku isjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam fasajadu dukkansu sai suka yi sujjada illa iblisa sai Allah ya ce banda shedan kana minal jinni shi yana daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbi sai ai fa kharaja an ta'ati rabbih sai ya fita daga umurnin ubangijinsa kaga nan ai saban Allah ne ko to su kuma sai suka ce a'a shi wani abu da ake kira sako babu shi duk wani abin da ya faru a duniya dan adam ne kaga yanzu sun kore wa Allah ne iko Allah cikin mulkinsa da isa sai ya yi musulmi musulmin ma ya kasa su sai ya yi kafiri kaga kowanne daga ciki yana saba wa Allah akwai abin da Allah ya tsara wanda shi ɗin nan sai ya aikata shi shi sa a ciki zaka ga musulmi wannan musulmi ne yana sata yana zana, yana kaza yana kaza yana kaza kaga wannan sunansa musulmi amma ne makomarsa gobe kiyama ina ne aljanna da wani sharadi idan bai mutu yana shirka ba shi kuma kafiri me makomansa gobe kiyama wuta saboda me yana sabawa Allah da umarnin Allah to su a wajensu babu saban Allah bi ma'ana duk wani abin da ke gudana dan adam ne ya ga daman gudanarsa to shine imam malik yake wannan magana wasu ila kazalik anil qadariyati har ila yau an ƙara tambayan imam malik dangane da alqadariya qal sai imam malik yace humul ladina yaquluna innal istita'ata ilaihim in sha'u wa in sha'u asaw ne waɗanda suke cewa innal istita'ata lallai iko lahu ilaihim su suke da shi insha'u in suka ga dama ata'u za su yi wa Allah biyayya wa in asau in suka ga dama za su saba wa Allah kenan da biyayya da saban Allah din yana hannun wa yana hannun su su ga kenan sun korewa Allah wannan iko da yake da shi to kishiyarsu su ne jabariya su kuma suka ce duk wani sabo da aka yi a doron ƙasa Allah ne su ne kishiyarsu wai duk wani saban da aka yi a doron ƙasa Allah ne wai ɗan adam kamar gashin kaza idan an fige ta tana yawo a sama idan iska ya kada ta kaga sai inda iska ta yi da ita ko suka ce to wai dan adam kamar haka yake sai yanda Allah ya kada shi in Allah ya kada shi wajen biyayya sai yayi biyayya in Allah ya kada shi wajen sabo sai yayi sabo to kaga yanzu idan Allah ya shigar da dan aljanna aljanna dan wuta wuta me kenan ya faru kaga an yi zalunci kenan ko tunda waye ya sa su Allah kaga wannan aqida su kenan to aya guda ɗaya sai ta warware duk wannan shirman Allah ya ce liman sha aminku an yastaqim wanda ya ga dama a cikinku ya daidaitu kaga wannan raddi ne ga jabariya sun kore wa ɗan adam ne daidaituwa sai Allah ya ce kuma wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin baku ba za ku so ku ga daman yiwuwar wani aiki ba sai idan ubangijin talakai ya ga daman yiwuwar wannan aikin kaga wannan kuma raddi ne gawa kadariya wanda suka ce dan adam yana da iko ikonsa ya dara na Allah kaga a cikin ayan nan Allah ya warware duka wannan kudirin da suke da shi kadariya sun korewa Allah iko sun ba dan adam iko sama da na Allah su kuma jabariya sun korewa wa ɗan adam ikon da Allah ya bashi sa'an nan suka tabbatar da cewa Allah ne kawai yake kada shi duk inda ya ga dama to ka ga a ciki ƙarshen al'amari idan Allah shigar da ɗan aljanna aljanna ɗan wuta wuta a aƙidansa Allah ya yi zalunci saboda dukan Allah ne ɗaura su akan haka to shi ne Imam Malik yake mai da martani akan cewa wannan ita ce aƙidarsu wannan malam ya ɗauko sa ne a cikin littafin Tartibul Madarik na alqadi iyad mujalladi na biyu shafi na arba'in da 48 haka kuma imamu ibnu jaririn lalaka'i ya kawo shi a cikin littafinsa sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa mujalladi na biyu shafi na 701 malam ya ci gaba da cewa wa akhraja ibnu abi asim an sa'idin an abd al-jabbar قال سمعت مالك بن انس يقول ra'ayi fihim an yustatabu fa in tabu wa illa qutilu ya'ni al-qadariyya malan yace imam ibn abi a cikin littafinsa a sunna, ya fitar da isnadi ingantacce daga sa'id ɗan abdul sa'id ɗan abdul jabbar yace dalibi ne daga cikin ɗaliban imamu malik yace sami'tu malik bin anas ni nan da kunni na ji imamu malik dan anas Allah ya ƙara yadda ya ji kansa da rahama kulu yana cewa ra'ayi fihim ra'ayina kan alƙadariya an yustatabu a neme su su tuba fa in tabu in sun tuba daman abin da ake bukata kenan ga musulmi wa illa in suka ki tuba kutilu sai a kashe su yani alkadariya to kisan nan wani iri ne riddatan saboda imamu malik yana kallon su a matsayin kafirai ne yana kallon su a matsayin me kafirai ne saboda haka imam malik ya ce a ba su dama su tuba kaga mutumin da ake ce ana mutumin da ya yi ridda shi ne ake ba shi kwana biyu mai kwana uku ya tuba idan ya tuba daman abin da ake bukata kenan ko da yaushe musulunci yana so mutum ya tabbata a akan addininsa kuma ana burin ya mutu musulmi ne shi sa za a ba shi dama ya yi mai ya tuba kwana uku idan ya ce ya tuba kaga daman sai a kyale shi idan bai tuba ba sai a kashe shi saboda ya yi mai ridda to wannan shine fata wanda imamu malik ke badawa akan alqadariya shi sa malam yace ya'ani alqadariyatu abin nufi anan alqadariya malam yace wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin as-sunna na ibn abi asim mujalladin farko shafi na 88 haka kuma ya zo a cikin hilyatul awliya na abu nu'aym mujalladi na shida shafi na 326 me malam yake so mu fahimta anan shine su wa'annan mutanen da suke da wannan aƙida ta kadariya imamu malik baya kallon su a matsayin musulmai yana kallon su ne a matsayin wa'anda suka yi ridda saboda duk mutumin da ya kore wa Allah ƙarfin iko in yana sane ya fita daga addini amma in akan jahilci ne sai a sai a fahimtar da shi shine hikimar sai a fahimtar da shi to anan wa'anda suka sani daga cikin su imamu malik baya raga musu har tsinuwa yakan yi musu don kamar yadda imamul harawi ya kawo nan gaba kila za mu zo mu da wannan magana imam malik wani mutumin ya zo masa daga basra ya zo garin madina sai yake tambayan imam malik akan wa'ansu matsaloli a addini sai imam malik ya daga kai ya kalle shi ya ce la'allaka min ashabi amr bin ubaid kadda a ce kana cikin madiyan amru bin ubaid amru bin ubaid kuwa yana daga cikin jigajigan kadariya a garin basra sai ce na'am sai ce eh ina ciki sai imam malik ya ce la'ana allah amru bin ubaid allah ya tsine wa amru bin ubaid ya ce shi ne ya shigo da mutane wannan fage mutane ba su san shi ba ya buɗe wa mutane wannan fagen kuma ka san duk matsalar da ya sa kadariya suka fada wannan matsalar ilmul kalam falsafanci ilmul kalam da suka karanta falsafanci da suka kutsa a cikinsa sai suka dawo da shi wai za a yi modernizing ɗinsa za a yi islamatizing ɗinsa to abin da ya sa duk suka samu matsala kenan a duk tarihin malaman musulunci babu wanda ya taɓa karanta wannan ilimin bai samu matsala a ƙudurinsa ba tsakaninsa da ubangiji babu shi to kaga in a can wannan lokacin sun samu matsala famin babu aula irin zamanin da muke ciki yanzu a ce me ka wa'ancan samun me matsala wa'ancan malaman musulunci ne ga ilimi kowanne da in aka ɗaga shi bijimi ne a fagen ilimi amma saboda wannan matsala malaman zamanin su kai condemning ɗinsa saboda ɓarnan da yake yaɗawa a ciki wanda inda a zamanin nan ne za a ɗaga wani malami da wuya a samu wanda ya kai shi matsayi a matsayin ilimi to amma saboda matsalar da suka samu aka jirge su a gefe to kaga ashe kenan dole mutum ya yi me taka tsantsan a wannan fage Allah sa mu dace to malam ya ci gaba da cewa wa qala ibn abdul bar abu amr ibn abdul al-andalusi al-maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya ce qala malik imamu malik ya ce ma ra'aitu ahadan min ahli alqadri illa ahlu sakhafatin wa tishin wa khiffatin ibnu abdul yake cewa qala malik imamu malik ya ce ma ra'aitu ahadan min ahli alqadariyati ban taɓa ganin mutum ɗaya daga cikin waɗanda suke da aqidan qadariyati ba illa face ahlu sakhafatin sai dai ina kallon su wawayu wa kishin da daƙiƙanci wa khiffatin da kuma sokanci imam malik ya ce duk wanda suka fada wannan to haka za ka gansu irin wannan matsalar da suke da shi kenan saboda haka wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin littafin al'intifa na imamu ibn abdulbar shafi na talatin da hudu muhallin shahid da malam yake so mu gane a nan imamu malik bai raga wa wa'annan mutanen ba ko baya kallon su da idan musulman kirki yana kallon su ne da idan ridda saboda halin da suka fada a ciki Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa akhraj ibn abi asim an marwan bin muhammad at-tatari qala sami'tu malik bin anas yus'al an tazwij al-qadari فقرأ ولا عبد ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو Imam Ibn Abi Asim ya fitar da isnadi ingantacce a cikin littafinsa a sunnah daga ruwaya daga Marwan dan Muhammad at ya ce shi a marwan dan muhammad tatari shi ɗalibi ne daga cikin daliban imamu malik yake cewa qala yace sami'tu malik naji da kunne na imamu malik ibnu anas ɗan anas Allah ya ji kansa da rahma yus'al an tazwijil qadri ana tambayansa akan auren mutumin da ke da aqidan qadari wato qadariya ina so mu fahimci wani nukuta a nan mai mahimmanci duk mutumin da zai auri diyarka a ka'ida wanda shari'a ta ce sai ka yadda da me abu guda biyu addininsa da me addininsa da mu'amalarsa in an ce addini ana nufin aƙidarsa mu'amalarsa bi ma'ana kirkinsa ya fi me rashin kirkinsa me yawa babu mutum da za ka samu ɗari bisa ɗari ko akwai shi a duniya babu amma abin da ake so ɗabi'unsa kyawawa sun rinjayi ne munana kaga wannan idan mutum bai cika ba Allah ya sa shi ya fi kowa kuɗi a duniya baya cancanta ka bashi me yarka in ka bashi diyarka duk abin da ya same ta kai da ita gobe kiyama za ku tsaya gaban Allah saboda ka cuce ta ka tauye mata haƙƙi yana daga cikin haƙƙin da Allah yake cewa yawma firru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi me yasa li kulli imri'in minhum yawma idin sha'anu yughnihi to wannan dalilin shine zai sa ka ganta zaka gudu ita kuma tana gani yawa ga babana wannan haƙƙin nan da ya tauye min zan samu kila zan tsira da shi shiga aljanna to shi yasa aka tambayi Imam Malik dangane da irin waɗannan masu akidan nan duka wannan hukuncin Imam Malik ya gina shi ne akan hadisin Imam Tirmidhi hadisin Nana Aishatu wanda isnadinsa kyakkyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu duk wanda yazo neman diyar ku da aure kuka yadda da addinin sa bi ma'ana aqidarsa wa khuluquhu da dabi'unsa fazawwijuhu mazala ce ku bashi diyanku ba zai ku tambaye shi ina yake aiki ba yace yana aiki a NNPC ko yana aiki a kaza kaza ko ina kaza a kawai ku bashi mazala ce illa tafalu in kuka ki bashi diyanku ta kun fitnatun fil ard kin nan da kuka ki basa zai zama fitina a doran kasa wa fasadun arid da barna ne girman gaske ita kanta yarinyar sai ta shiga cikin wata musiba a rayuwa saboda abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan to kaga anan tambayan da aka yi wa Imam Malik kenan sai Imam Malik fa qara'a sai Imam Malik ya karanta wannan ayar wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala a'jabakum bawa mu'mini shi yafi alkhairi ku ba diyarku akan mushriki ko da mushrikin nan ya burge ku ku duba istinbati ne imam malik yi, wato a wajensa dan kadariya ba musulmi bane saboda haka kada ku bashi ne diyarku haka kuma ko da musulmin ne fa mukaddara musulmin ne musulmin kirki ne an yadda da aƙidarsa ba a yadda ba kaga anan imam malik saboda a wajensa yana ɗaukan su a matsayin kafirai shi sa ya ce me ya karanta wannan ayar a matsayin shi mushiriki ne ba a bashi diya saboda haka kaga addini an hana mutum musulmi ya aurar da diyarsa ga wanda ba musulmi ba wani zai iya kawo maka shubha ya ce a ah, wannan ai san kai ne an yarda musulmi ya auri wacce ba musulma ba amma me yasa musulunci ba zai yadda wanda take musulma ta auri wanda ba musulmi ba sai mu ce to kaɗan daga cikin analysis ɗin shine kamar haka musulmi idan ya ce bai yadda da annabi isa ba ya zama musulmi me ya sunansa sunansa kafiri haka ne amma a addinin kirista duk kiristan da ya ce ya yadda da manzan Allah me ya sunansa kafiri ya fita daga me ya fita daga kiristanci ya koma ina musulunci kaga ɗaya kenan ko su a wajensu ba su yadda da annabtakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balle ma har a ce shi ya fi cancanta a bishi mu kuma aqidanmu ta musulunci duk musulmin da ya ce ya yadda da qur'ani ya yadda da attaura ya yadda da zabura ya yadda da dukkan komai amma wai saboda kristoci ya ce bai yadda da annabi isa ba bai yadda da injila ba musulmi ne ba musulmi ba ne kaga ɗaya kenan kuma musulmi yana girmama annabi isa kamar yadda yake girmamawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su me annabawan waye Allah shi kuma ba shi kuma ba kaga ba yi shi annabin sama da ya mai da shi Allah ma bai girmama shi ba in zai buga misali da shi yake buga misali ko a wajen wasa ko to kaga akwai bambance-bambance da dama kaga mu mun yadda da injila sai dai wanda ke hannun mutane ne ƙur'ani ya tabbatar mana da cewa an gurbata shi amma asalin injila mun yadda cewa littafi ne nawa na Allah to kaga akwai abubuwa da dama wanda ke bambanta mu ina fata an gane to shine dalilin da yasa imam malik ya kawo wannan bambancin ka sani cewa wannan aƙidar ba aƙidar da ya kamata a ba mutum iya ba ne. wallahi ana samun kuskure da yawa daga wajen iyaye wajen aure sai ka ga mutum ya je turai ya yi karatu amma idan ya dawo yana da irin kwatankwacin irin wa'annan aƙidojin kuma sai ka ɗauki ɗiyarka ka ba shi don akwai ba zan manta ba wata bayar Allah ta kira take tambaya tana London ne tana da wani saurayi ne shi musulmi ne amma ya ce shi bai yadda da dajjal ba shin za ta iya aurensa na ce a'a duk mutumin da bai yadda da dajjal ba yana fita daga addinin musulunci saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada me labarinsa sama da hadisai hamsin kuma aqida ta ahlus sunnati wal jamaa duk wanda bai yadda da shi ba to bai ya karyata littafin Allah ya karyata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ga hadisai masu dimbin yawa sun tabbatar da samuwarsa ta hakura ta bashi manzo Allah ce man tarka shay'an lillahi awadahu bima huwa khairun minhu duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah sai Allah ya musanya masa wanda ya fi shi alkhairi to da wuya ka ga an samu bincike akan matsala ta aƙida a wajen neman aure babban abin da ke mu shine matsalan talauci sai ka ji ana bincika ina yake aiki da zaran ka ji ana bincika ina kake aiki to daman baka da kaya baka da abin da za ka gabatar da kanka amma in ka zo da mota mai numfashi sai dai ka ji ana cewa to waye babanka ba wai ana tambaya yanzu ina kake aiki ba a'a ina waye babanka kenan shikenan kaza ai na sarki it was my student ko kuma kaji an ce it was my classmate masha Allah kenan an manta da abin nan bincike ɗabi'u da sauransu duk ba a yi sai daga baya in an zo an yi aure kaga kwamacala ta yi ta wahala ta a wahalar da ita ta wahalar da ku kuma iyayen to wannan gabar yana da mahimmanci saboda iyaye mafi galibi a wannan halin da muke ciki ana sake a kansa ba abin taka tsantsayen da shari'a ta ce sharɗai guda biyar ne wanda ake bi na farko dai musuluncinsa na biyu ya zama aƙidarsa kyakkyawa na uku ya zama yana da mu'amala kyakkyawa bi ma'ana kyawawan ɗabi'unsa sun rinjayi munanan ɗabi'unsa sa'an nan na hudu ya kasance yana da sana'a abin nufi da yana da sana'a yana aiki wanda komin dirintsi in ya fita zai dawo mata da me abin da za a ci a gida wannan shine na hudu na biyar shine yana da ƙoshin lafiya da zai ebe mata zamantakewa na aure hakkinta na aure kaga wa'annan guda biyar din shine shari'a take dubawa amma yau zaka ga mafi galibi mutane guda ɗaya aka rike shine me sana'a in ka ji ana sana'a ba wai ana magana wai dan kana karantarwa a ana ganin ka ai wani matsiyaci ne a kawai kana da wani kareran office wanda in ka fito kana budewa ma esin da ke kadowa daga ciki ma sai ka ji daga kanka har zuwa kwakwalwarka to zaka ga an to lalle wannan shine mai office shine mai kaza shine mai kaza shi sa daga baya zaka ga ana wulakanta iyayenmu mata za ka ga suna shan wahala a gidan mazajensu wallahi ba don komai saboda namiji mafi galibi ya gano domin dalilin da ya sa aka ba bashi ɗaya kenan to kaga irin wannan abin yana da muni ya kamata iyaye su dinga bincike a dinga taka tsantsan wajen da ake bada yarinya Allah sa mu dace wa qala al-qadi iyad malam yake cewa al-qadi iyad Allah ya ji kansa da rahama ya ce qala maliku imamu malik ya ce la tajuzu shahadatul qadari alladhi yad'u wal khariji war rafidi imamu malik Allah ya ji kansa da rahama ya ce la tajuzu shahadatul qadari baya halatta a nemi shaidan mutumin da ke da aqidan qadariya daman a wajen shaida ba na neman adilai bane to shi ba adili bane tsakaninsa da ubangiji bai yi adalci ba to balle ga dan adam saboda haka ba a bukatan shaidansa sai ya ce allabi ya da'u kaga imam malik sai bambanta sai ce wanda yake kira zuwa ga bid'arsa shi yasa malam anan yace allabi yad'u ila bid'atihi wanda yake kira zuwa ga bid'arsa kaga ya sani kenan ko sai yanzu imam malik yana so ya bambanta maka wanda kawai irin mabiya ne kaga anan za a iya karban shaidarsa saboda shi bai san aqidar da yake akai ba kawai dai ya taso ne kila ya ga babansa ko kakansa akai shi ma ko ya bisa to anan zaka bambanta wanda yake kira zuwa ga da'awarsa kaga wannan yayi nisa yana da ilimi akai kenan wanda shi kuma a'a zai ce ai ni kaza ne ni kaza ne to shi wannan akwai bambanci tsakaninsa da wancan wancan za a fahimtar da shi ne kila akwai shubha ce da ta mai katutu a kwakwalwa idan aka fahimtar da shi zai gane saboda haka sai imam malik ya bambanta maka sai ce walal khariji haka kuma banda alkhariji dan khawarij masu aqidan boko haramu ina fata an gane wanda suke yin fito na fito da mutane da gwamnati da al'umma masu kashe musulmi su bar kafirai to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta su yace suna kashe musulmi suna barin wanda ba musulmi ba sai ya ce to irin wa'annan su ma ba a ba su mata saboda asalin khawarij ai ya samu tushe ne daga wani mutumi wanda wasu malamai suna kiran shi harqus bin zuhair shine ibnu zuhwaisir at-tamimi wannan mutumin lokacin da aka yi yakin hunain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ganima akwai mu'allafatu qulubuhum wa'anda ana ana tausasa zukatansu saboda sun shigo musulunci kada su koma zuwa kan kafirci kaga irin wa'annan ana lallaban su ne ana dan pamfarin ɗinsu har zuciyarsu yayi karfi akan musulunci sai manzo Allah ya kalli mutum sai ba shi kyautar raƙumi ɗari sai kalli wannan sai a ba shi awakai ɗari wannan a ba shi tumakai ɗari har wa'ansu daga cikin sahabbai manzo Allah ya fahimci sun ɗan ji zafin abin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashe ba za ku yadda a ce mutane suna komawa gidajensu da raƙuma da awakai da tumakai ba ku kuma za ku koma gidajenku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanne yafi wani daraja kaga tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ce laula hijira la kuntum ri'an min al-ansar ba dan hijira da kakana yayi ba daga Madina da ni din nan ni ma a garin Madina za a haife ni saboda asali kakansa Hashim lokacin da yayi shine farkon wanda ya fara kasuwanci a shita'i was saif shine asalin wanda ya fara wannan kasuwancin zuwa sha to lokacin da yake tafiya ya zo garin Madina sai ya auri wata mata sai ta haifan masa Abdul Muttalib to akwai muttalib a garin makka su kuma suna shayar da mahajjata ne lokacin da ya mutu ɗan uwansa muttalib da ke makka sai ya koma madina ya ɗauko abdulmuttalib ya dawo da shi ina makka ya ce ya zo ya ci gaba da aikin da kakansa yake a kai shi kuma abdulmuttalib ya haifuwa baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne manzon Allah ce ba dan wannan hijiran ba da kakana yayi daga ina Madina zuwa ina zuwa Makka yace ni ma da ɗaya daga cikin mutanen Madina ne sai sahabbai suka dan suka ji daɗi to anan sai wannan mutumin ya buɗe baki sai ce inna hadhihi alqisma lam yuradu biha wajh Allah wannan kasan da ake ba Allah ake nufi ba ba Allah ake nufi da shi ba wa yake ga wannan maganar manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya zabura ya taso yace da'ni adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq ya ya ma'aikin Allah ka bani dama in sare wuyansa munafiki ne sai manzo Allah ya ce da'hu ya Umar kyale shi sai ya khuruju min du'i du'i hadha ar-rajul za a samu daga tsatsan wannan mutumin wa'ansu mutane za su fito qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim in kun kwatanta yanda suke sallah da naku sai kun rena kanku sun fi ku iya sallah wa siyamakum ma'a siyamihim azumin ku idan ku kwatanta yanda ku kuke yin azumi ku sahabbaina yace ku sabai na idan kun kwatanta yadda kuke azumi da nasu sun fi ku sai manzo Allah ya ce murquna min ad-din kama murqu sahmu min ar-ramiya suna fita daga musulunci kamar yadda kwari yake fita daga baka ya taba dawa in an harba kwari yana dawa ya fita kenan ko to abdullahi dan abbas shine ya ga tabbashin wannan hadisin kamar yadda imamu a ah, abu ishaq ashatibi shatibi ya kawo a cikin littafinsa al-i'tisam ce wata rana abdullahi dan abbas ya nemi izini a wajen ali bin abi talib zai je ya tattauna da wa'annan mutanen su dubu goma sha biyu sun taru sun koma garin harura a iraq sun je sun yi kamfin a wajen sun ce da ali bin abi talib da muawiya duk sun zama kafirai su ne kadai musulmai a duniya Shi ne abdullahi dan abbas ya ce bari nemi izini in je same su sai ali bin abi talib ya ce ina jin jiye maka tsoro kada mutanen su kashe ka fa saboda hatsarin su sai abdullahi dan abbas ya ce a'a kasan ni mutum ne na iya mu'amala na san yadda zan yi confronting din su yana zuwa abdullahi dan abbas yake bada labari ya ce ina zuwa yadda na gansu suna ibada sai da na rena kaina abdullahi dan abbas wannan maganar ya ce da na ga alamomin ibada tattare da su sai da na yi mamaki kai sahabi mace faɗin wannan kaga ai ka san ba karamin abin nan to kaga ai manzo Allah ya faɗi ko in suna sallah sai ku rena kanku sai Abdullahi bin Abbas yana shigowa sai suka ce marhaban bibin ammi rasulillah sannu da zuwa dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ɗaya ce la tu khasimu quraishan fa innahum qaumun khasimun kakka kakka bata bakinka da quraisha sun cika sun cika musu kaga suna wa kenan Abdullahi dan Abbas isgilanci sai Abdullahi bin Abbas yace ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa laysa fikum minhum ahad ni dai daga wajen sahabbai nazo nan kuma kaka ba sahabi daya wa yabi wani daraja eh ni da da wajen sahabai na zo kuma nan duka babu sahabi ɗaya. to daga nan ne ya dinga tattaunawa da su har mutane dubu hudu suka suka tuba daga wannan akidan suka koma to sauran wata ruwaya ma ta ce dubu shida sauran dubu shidan su ne wanda ah, su ne wanda Ali bin ya yake su yawmun naharawan aka kakkashe su muhallin shahid kaga asalin tushen da aka same su khawarij sai ya ce warrafidi da kuma ɗan shi'a ɗan shi'a su ne wa'anda suka ce wato hatta addinin musulunci su ba su yadda da shi ba saboda su sun ce ka'idar an ba da annabtaka ne ga Ali bin Abi Talib manzon Allah ya zama annabi ne by mistake wannan shine da su shi sa a wato ibn hazm a cikin littafinsa al-fisal da zo wannan bangaren sai ce sun rabu kashi biyu bangare na farko suka ce mala'ika jibril ya kafirta suka ce saboda an bashi sako ya kai wa ali bin abi talib ya tsallake ali bin abi talib ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangare na biyu suka ce a'a mala'ika jibril kuskure yayi da aka bashi sako ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dukkan dai magana menene kafirci ne saboda ta menene ayar alqur'ani ce ina fata an gane wannan shine aqidar su sa'annan sun rabu kashi kashi kashi suna da dimbin yawa to saboda haka to shine malam yace irin wa'annan ba a karban shaidan su saboda su a aqidar su akwai tukuya musamman ma 'yan shi'a tukuya din nan shine suke kira taqiya taqiyan nan asalinta aƙida ce ta yahudawa saboda asalin wanda ya kirkiro wannan aƙida ta shi'anci abdullahi bin saba al-yahudi dan yaman ne asali ya musulunta ne saboda ya gwara kan musulmai shine dalilin da ya sa aka kashe sayyidina usman. saboda shine ya kuruta wannan aikin duk wanda kaga yana protest a doron kasa a yau tsarin Abdullahi bin Saba ne shine farko wanda ya tsara protest a duniya kuma ta yaya cewa a yi wa shugabanni protest shi ne a fito na fito sai ya fito da bangaren kamar yadda imam tabari ya kawo su a cikin tarihu tabari cewa ya ce idan kana so ka ribaci mutane su baka haɗin kai ka nuna cewa kana suka ne ga shugabannin nan saboda zalancin da suke yi mutane za su karkata zuwa gare ka haka ne ko baka ba yau idan dai kana taba shugabanni za ka fi samun kowa samun me candidate ko za a ce ai duk duniya ba mai faɗin gaskiya irin wa irin wa ne sai ce tastamilu ilaikun nas mutane za su karkata zuwa gari ku to daga nan ne har aka kashe sai da na usman to bayan ya gama wannan sai ya ƙara lallaɓowa sai ce ai Ali bin Abi Talib shi ya fi cancanta ya zama khalifa har aka zo ana tambayin na na Aishatu take cewa manzo Allah ya mutu tsakanin na ne da wuya na? amma bai ba da wani wasiya ba tafiya yayi tafiya sai ce ma Ali bin Abi Talib Allah ne sune alawiyun a wannan lokacin fa ya dasa wa wa'annan mutanen aqidar suka zo suna ta kuruta Ali bin Abi Talib ai shine Allah shine Allah shine kaza Ali bin Abi Talib yake cewa lokacin da na ga. maganarsu mummuna ce sai na umarci kambara ya haɗa mun wuta sannan na kona su da wannan wutar ya ce bari in fara kona su a duniya tun kafin su je lahira saboda kafirai ne yana gama jefa su a wuta sai abdullahi bin saban ya ƙara zagewa ya ce ba na ga sauran da suka gudu sai ce ba na gaya muku Allah bane kuna shakka ba ku ga ya ƙara nuna allantakansa ba ya kona mutane da wuta ba ce in ba Allah ba waye sai kona wani da wuta haka ya gudu ba a samu kashe shi ba to haka ya yada wannan barna a cikin al'umma har yau kake jin wannan to a aqidan yahudawa asali tuqiya abu ne wanda yake wajibi a aqidar su kuma gashi nan a shi'anci akwai ta shi yasa idan ka duba zaka ga akwai ciciniya da aqidan shi'anci da yahudanci wato kyankyasan juna ne ba bambanci akwai wani malami Abdullahi al-Jumaili ya yi masters ɗinsa ne akan kan kwatanta shi'a da yahudawa ya rubuta littafi mujalladi guda biyu bahasi ne wato project ɗinsa ne na masters ɗinsa saboda fa'idan da wannan binciken da ya yi a cikin littafin aka buga wannan littafin aka yada shi a duniya yana nan mujalladi biyu bazil majhud fi mushabatin rafidati bil yahud cewa wato ƙoƙari da aka yada na kamaiceceniya tsakanin shi'a da yahudawa to in ka duba za ka ga bayanai da dama wanda ya ambata kamaiceceniyan da suke da shi malam ya ce ya ɗauko wannan magana a cikin tartibul madarik na wato kadi iyad mujallaji na biyu shafi na arba'in da bakwai allah sa mu dace na ƙarshe malam yake cewa wa qala al qadi iyad al qadi iyad yace su ila malik an ahalil qadri ana kufu an kalamihim an tambayi imamu malik dangane da yan kadariya shin za mu kame daga daga maganansu mu daina ma sauraron maganansu qala na'am sai imam malik ya ce eh ku kame daga maganansu ku daina jin maganansu ku daina magana da maganganun da suke gaya muku idza kana arifan bima huwa ka kaji adalci imam malik yace amma fa in ya san abin da yake yi a cikin su kaga kenan wanda yake jahili ne kaga ba za ka biye masa ba ko tunda bai san abin da ma yake ba shi yanzu za a yi kokarin me jawo shi ne a fahimtar da shi abin da yake akai wa fi riwayatin ukhra a wata riwaya na daban qala imam malik yace la yusalla khalfahum ba a yin sallah a bayan irin waɗannan mutanen kaga me hada shiya ko saboda shi kansa ma in yana sallah ai bai da ya sallah ya kafa goshinsa ina ba a ƙasa sai a ina wai dutsen karbala karbala ta ga karbala a wajensu ita ce tafi komai tsarkaka wanda kuma suke cewa jininsa ya zuba a wajen Hussein ko radiyallahu ta'ala anhu jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wace suna ya kira Karbala da shi ka duba ta'arifin da ya yi ya ce da ya zo wajen da za yaudararsa aka yi da ya zo nan sai ce maza yusamman eh, huna me za a me ake kiran nan sai suka ce mai karbala sai ce karbun wa bala'un ya ce karbun bakin ciki wa bala'un da musiba A nan aka kashe shi ba bakin ciki da musiban ba kenan to su kuma wai kasan ai idan kana son mutum inda aka kashe dan uwanka zaka fi kyamatan a duk duniya zaka fi kyamatan me wannan wurin saboda me an kashe masoyinka to su kuma duk duniya ba na suke so kaman wannan wajen kaga akwai matsala kenan ko akwai matsala kenan Allah samu dace to shine malam yake cewa la yusalla khalfahum ba a yin sallah a bayan irin wa'annan wala yuqbalu anhumul hadith? kuma ba a karban hadisi na manzan Allah daga irin wannan mutanen dan ƙarya a bakin su ƙarya ma wajibi ne akan su a wajen su wajibi ne kai ƙarya a wajen su wa in wafaitumuhum fi thagrin fa akhrijuhum minhu imam malik ya ce wa in wafaitumuhum ko Koda kun cika su fi thagrin a dan wato dan fagen da aka bari a wajen yaki yanzu idan ana yaki tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba ka san Allah ya ce inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ko Allah yana son waɗanda suke yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah a cikin sahu sahu to za a samu sahu haka sai a samu gap ɗin mutum ɗaya ba a samu ba sai a ce to wane zo ka cika wannan gap ɗin saboda sahun ya zama me cikakke ko to shine Imam Malik ya ce wa in wafaitumuhum fi thagrin ko da kun cika su a irin wannan dan gap ɗin da ya rage a wajen yaƙi. fa akhrijuhum minhu imam malik yace fitar da shi daga ciki karka bari ya cika sa wannan sahun ka cire shi a wajen saboda ba musulmi bane ina ba ta an gane to kaga yadda magabatan mu suke daukan irin waɗannan mutanen mu yaya muke daukan su a yau ina ta an gane to tunda yanzu mun ce mazhaban malikiya muke bi ko to wannan aqidan tawaye kuma ta imamu malik to me yasa ba mu bi shi ba shi ma a wajen to idan dai muna so mu samu kubuta kamar yadda imam malik ya ce ƙarshen al'umman manzo Allah ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara farkonta haka ne to me mutanen farko suka yi to ni da kai yanzu me muke yi to kaga sai mu koma asali ko ai akwai bambanci mutumin da ya ce ka koma asali da mutumin da yace a ka kirkiro naka wanne ne yace ka tsira wanda ce ka koma asali ko shi yake so ka tsira amma wanda ce ka kirkiro naka kaga yana son ka kame ka halaka kenan Allah mu dace to anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi qauluhu fil iman zantutukan da Imamu Malik ya fadi akan imani insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik